Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki to jama'a assalamu alaikum hukumar lafiya ta duniya da who ta ce yankin nahiyar turai ya wuce china a matsayin wanda cutar coronavirus ta fi addaba a duniya a jiya juma'a shugaban hukumar tedros gabriel ya faɗa manema labarai a birnin geneva cewa ana ci gaba da samun ƙarin waɗanda ke kamuwa da cutar a kullum sama da abin da aka gani a china a lokacin da cutar take tashan bazuwa a chinar kasar Italiya ta bayyana a jiya Juma'a cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ya karu da mutum 2,500 cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata. Abin da ya kai jimillar masu ɗauke da cutar a ƙasar zuwa 17,660. Duk da cewa Birtaniya ba ta cikin ƙasashen da shugaba Trump ya haramta wa shiga Amurka. Akwai ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar a ƙasar da ma Ireland. Lamarin da ya sa Firayim Minista Boris Johnson ya ce. ya ce ya zama dole na faɗa al'ummar birtaniya gaskiya iyalai da dama za su rasa masoyansu tun kafin wa'adinsu ya yi shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci sanadiyar cutar ta coronavirus a ƙasar matakin da zai buɗe hanyar samar da kuɗaɗe ga jihohi da biranen ƙasar domin yaƙar wannan annoba a jiya juma'a yayin wani taron manema labarai da aka watsa kai tsaye ta kafar talabijin a fadar white house trump ya ce amurka za ta shawo kan wannan barazana shugaba trump wanda a baya ya taɓa ayyana dokar ta ɓaci haso biyar na fuskantar matsin lamba a 'yan kwanakin nan musamman ma daga 'yan democrat waɗanda suka yi ta kiran da ya ɗauki irin wannan mataki yayin da gwamnoni da magadan gari suke ta ayyana dokar ta ɓacin a yankunan su inda aka soke duk wasu taruka tare da rufe makarantu. Dan takarar shugaban ƙasa Joe Biden kenan yake cewa irin illar da trump ya yi ga kimanmu da dangantakanmu da mu ta shafi dabarar da muke da ita ta tunkarar wannan annoba da ta'addabi duniya to sai dai matakin ayyana dokar ta bacin zai samar da biliyoyin daloli waɗanda za a amfani da su a matsayin tallafi ga jihohin ƙasar to tuni dai kasuwannin hannayen jari suka fara farfadowa a nan amurka bayan da shugaba trump ɗin ya ayyana dokar ta sanadiyar cutar ta covid-19 sai da duk da haka wasu alkalma na nan kamar yadda suka fuskanci tawaya a makon a wannan mako kasuwar dojons ta tashi da maki dubu biyu a jiya juma'a wato ɗaya daga cikin ranaku mafiya kyawu da kasuwar ta gani kasuwar S&P ita kuma ta tashi da kashi tara da ɗigo uku yayin da take wato yayin da ta kere-keren fasahohin zamani ta Nasdaq ta tashi da kashi tara da ɗigo hudu a can nahiyar turai ma an rufe kasuwar hannayen jari wato na dab amma duk da haka tasirin bai yi wani abin da wato ya kamata a zo a gani ba sai dai a nahiyar asiya kasuwar hannayen jarin ta faɗi ne warwas saboda rige-rigen da aka yi ta na sayar da su kwana guda bayan da kasuwar hada-hadar kudade ta wall street ta yi faɗuwar da ba taɓa gani ba tun bayan shekarar 1987 a can afirka ma'aikatar lafiya a sudan ta ba da rahoton samun mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar ta coronavirus ma'aikatar ta ce wani mutum mai shekara hamsin da biyu ne ya gamu da ajalinsa bayan da ya dawo daga wata ziyara da ya kai haɗaɗɗen daular larabawa a ranar alhamis tuni dai hukumomi a sudan ɗin suka nemi jama'ar ƙasar da su fara ɗaukan matakan kariya domin daƙile yaɗuwar cutar ta hanyar wanke hannayensu akai-akai da sabulu sannan an umarce su da su sanar da hukumomi da zaran sun ga wani da ake fargabar ya kamu da cutar. halin da ake ciki hukumomi a kasar ta sudan sun haramta zirga-zirgar motocin sufuri na bas-bas da ke kaiwa da komowa tsakanin sudan da masar sannan sun haramta sokar jiragen da suka fito daga kasashen da aka samu bullar cutar wasu har-haren sama na ramur gayya da amurka ta kai sun fada kan wasu rumbunan adana makamai mallakar kungiyar kata'ib hezbollah mai samun goyon bayan iran wannan na faruwa ne yayin da kwamandan dakarun amurka a kasashen gabas tsakiya yi gargaɗin cewa har yanzu brazil da iran da mukarrabanta ke yi na nan yana karuwa wasu hotuna da aka ba manema labarai sun nuna yadda har-haren guda biyar suka fada kan rumbunan makaman a wani yanki da ke da tazarar kilomita 150 da kamtaji wato wani sansani da aka kai har rokoki a ranar laraba da ta gabata wanda ya kashe wasu amurkawa biyu da wani likita ɗan ƙasar birtaniya harin da har ila yau ya jikkata mutum goma sha hudu To a farkon labaran kun cewa hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce yankin nahiyar Turai ya wuce China a matsayin wanda cutar coronavirus ta fi addaba a duniya. A jiya Juma'a shugaban hukumar wato Tedros Ghebreyesus ya bayyana hakan. Labaran duniya kenan kuka saurara yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa na wannan mako. A cikin shirin namu na yau za mu duba wata daɗaɗɗiyar al'ada da kuma ta zama abin mamaki a wannan karnin na ashirin da da muke ciki. To kaciya dai wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da aka saba gani wacce musamman aka fi wa 'ya'ya maza tun suna ƙanana a duk faɗin duniya amma kuma al'adar kaciyar mata wacce ita ma aka daɗe ana yi an fi samun aikuwarta a wasu sassa na duniya sai dai duk da cewar al'adar yi wa mata kaciya ta ɗan gushe rahotanni na nuna cewar wannan al'ada bata mutu baki ɗaya ba musamman ma a yankunan karkara a Najeriya, Nijar, Chadi kamaru kai da ma wasu kasashen duniya Shirin ina za mu je ya fara yada zango ne a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar inda wakilinmu Sule Mummuni Barma ya zanta da wata mata da iyayenta suka yi mata kaciya tana shekara goma sha biyar. An taɓa yi mini kaciya lokaci wannan ina ƙarami. Shekarun ki nawa? Shekara na goma sha biyar da aka yi mini. Kenan ba sai yara ƙanana ake yi wa ba har manya ma na yi musu. Ba yara ƙarami ba ba su hala nonon ta ta fito ana kama ta da gudu a zuwa yi mata. Da aka yi mata kaciya sai a kama hannun yara ana ruga da gudu ana jewaye ɗaci zini tana zuba za a zo a zanna yara duka yara wata rana ana samu goma wata rana sidda wata rana bakwai lokaci guda yara goma ake makaci. a mm, lokaci wannan sai a zo amma gida guda ne ana zo a kama yara duka yi mata kasiya sai wanda aka kara mata kasiya ana kama guda guda suna ruga da gudu suna jewaye kama ɗaci hakan sai a zo a zanna su duka sai su kare a zo a sun ta bar mana kaba da an ƙara wannan sai a kama kaza a zo a yanka a ba kowa ta ci sai sati guda kanga ana yi kanga ana sa ruwa guni ana wanke ziki da bagaruwa su ne ana dafa sai a zo a sa yarinya a cikin roba babba magani ne saboda zini ta ɗaya hakan ne ana yi ko wani dalilin da yasa ake yi wa mata kaciya to To ni dai hakan gane mu katar da kakanninmu tana yi. Akwai wani amfani da take wa ya mace idan aka yi mata kaciya? To amfani dai lokaci wannan kakanninmu ba a yi mutum kasiya ba. Ba a yi mata arme ba, halo da ta huto ba zan wasa. Sai a kore sai an ka huce ka yi. Ba ka yi wasa a cikin mutane tun da ba a yi maka ba kasiya ba. Ai mutum ta tahi gida ta rike tana kuka. An ka ce minin an ka a wazan wasa ne an hana mini an ka kal in yi wasa saboda ba a yi mini kasiya ba to sai mutum wayensu su zi zahi lokaci wannan su ɗauke su ta kai su ta yi mata kasiya Hano da an kace a yi mata arme sai mizi. ita da kanta ne tana tambaye uwayenta sa hal an yi wannan kasiya ko ba yi mata kasiya an kace ka ba a yi mata ba sai mizi wannan tafasa kace ba sa arme saboda ba a yi mata kasiya kamar lokacin da ake yin ita wannan al'ada ta kaciyar ya mace budurwa ba za ta samu aure ba sai idan an taba yi mata kace nan ai ba ta taba gayi arme ba sai dai an yi mata su ne an kace ko mutum ta yi shekara goma sa biyar ko shekara goma sa bakwai sai a yi mata kasiya da ba yi mata kasiya ba babu da darza a wazan mazaje kowa bai ya yi mata da kanta da ta samu kuɗi da ta yi wazan inda ana yi kasi an kace ta zanna yi mata kasi saboda mutane a nan dan dan ba yanzu ba dan da mutum ta huta sai a riƙe ana sa mata dariya ko wazan wasa ne sai a kore ba a kula da ita saboda ba a yi mata kasiya to ana yi amfani ba sa yi amfani saboda lokaci da an kai mutum likita an ka ta lalace wajen haihuwa allo an ana fadi an ka ce utsari ya daya mutum duk ana an ka a wajen kasiya ne mutum tana samun matsala wani yanzu kowa ta sani matsala ne a cikin yammaci ke lokacin da aka yi miki ya kika ji wallahi na ji zai na yi matsala kaɗan amma yanzu dai babu komi kamar daga baya baki samu wata damuwa ba kamar bai ja miki wata matsala ta lafiya haka misali eh, wallahi ban samu komi ba yanzu lahiya lau ban samu ban taba ga samu ba zan kasiya matsala ba har yanzu ana ci gaba da yi kenan a nan karagoro da yanzu an fasa fasa yi amma a wajen kauye kauye wannan ana yi maryama wani jan hankali ne zake yi wa al'umma akan wannan magana ta yi wa mata kaciya to ni al'umma wanda ina roƙo mata kowa kata yi yanta kasiya da kasiya ba ba abun mace ne ba abun maza bane amma yanzu kowa ta ƙara yanta mace da kasiya wani da kasiya akwai abubuwa kala-kala akwai matsala ba zan haifuwa ba zan tsari ya karami an yi mata kasiya an yi mata armi mijinta ya yi mata ƙarhi sai ta zo ta lalace duka abun matsala ne ya kuma tattauna da wani dattijo abdullahi magaji kamar haka da mun ka ta ashe mun iske tsohi mu duka waɗanda an kai kaciya na suka arme wanda ba yi kaciya ba in an kace maka ka ka yi ta arme ka ce tambaya za ka yi an yi mata kaciya ko ba yi mata ba a ce ba yi mata ba ka ce ba ka so sai ta ta yi da ta ji ka ce ba ta son ba ka son ta sai ta ta yi ta biya kuɗin ta yi mata hukin nan ta. armenta tunda saboda ba yi mata kaciya baki na muka yi gare su mu sai a ce maka ka kayi armen mata wadda ba yi kaciya ba a can da din kamar me yasa su mazan suka fi son a ce sai mai kaciya za su aura o oh, ka sani da kakanninmu na suka ce muna ku tai ku yi arme wadda an kai ka ka ku yi wadda ba yi ma tun da ka sani ike bui ba su gama wuri guda saboda shi na aka ce sai wanda an kai ka sai ana aka arme saboda shi na muku muka ce haka nan me yanzu da kanmu ya waye an baro yi kasuwa sai me kawai kawai nan su har yanzu suna sata suna yi ne da hwari ana yi sai da an ka kai an ka kama mutane da yawa an ka kai kolo an ka rufe saboda kasiyan nan saboda shi na an ka baro kai ya matanka da ka zauna da su mata na wogga aka ce mata Fatuma wogga hadija wogga salamatuna na yi zama da su kuma dukan suna da kaciya a dukan su suna da kaciya mai yara na duka ba a yi musu kaciya kuma ba su taɓa samun matsala da su waɗanda aka yi wa kaciyar nan a ba samun matsala ba to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon a cikin shirin ina za mu je matasa amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi wakilin musulmi muni barma da wadda ta haɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham ni hadiza kyari ke cewa sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu masalam a gaida hadiza har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga aisha ma'azu da shirin mace. assalamu alaikum masu sauraro Aisha Mu'azu ce take muku maraba da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau za ku saurari karshen tattaunawar da muka fara tun makonni uku da suka gabata a kan dalilan da ya sanya ma'aikatan jiya suke kyarar masu naƙuda. Wanda muka fara tun makonni uku da suka gabata tare da malama Saratu Garba Abdullahi da kuma Dr. Khadija Abubakar Ibrahim. kuma za mu tashi ne akan ansar saratu bayan da na yi mata tambaya akan bambancin yanayin aiki a indiya da najeriya a yi sauraro lafiya to gaskiya a indiya bambancin indiya da najeriya shine mutanen indiya sun fi yawa ma akan na najeriya mm. sai dai asibitocin indiya suna da ma'aikata sosai misali a shuk daya za ki samu ma'aikata nurses za ki samu misalin guda goma zuwa guda goma sha biyar waɗanda suke kula saboda a india duk shekara ana graduating masu masters a nursing sama da dubu talatin hmm. to ku kin ga suna da ma'aikata sosai aikin har ya kasance yawancin su ma wa'in ba su da aikin yi to gaskiya suna da yawan amma kuma suna da ma'aikata saboda haka wannan matsalar ta aiki ya muku yawa hmm. patient sun muku yawa gaskiya ba su da ita sosai kamar mu. To malama Khadija ko za ki mana bayani game da haihuwa a Najeriya da yanayin haihuwa a nan Amurka. Gaskiya ya sha bambam. Misali a Najeriya kamar yadda kuka yi bayani a baya kayan aiki da wajen karfan haihuwan ma duka wani abu ne tunda har yanzu ya still developing da sauranmu mm. nan daga ranar da kai registry ma yadda za su tarere ka mm-hmm. yadda za su karbe ka za su yi maka kaman kwai ne duk abun da kake so haka kuma ka zo haihuwar rarraki duk wani abu da za su maka na ya izin kayan sinka duk za su nuna cewa suna tare da kai ko ba wani naka a wajen za su yi abun da ya kamata mm-hmm. wannan kuma saboda suna tsoron dokansu in wani abu ya faru da kai su maza su shiga matsala. Mm. Nigeria mu kuma an ɗauki mutum aiki ba ruwan shugabannin da su duba su ga me kake yi. Mm. Ka yi aikin ne baka yi ba ka zo baka zo ba wata yayi za a baka ka. wanda a nan kuma dole sai sun duba quality of aikin da kai mm. yadda ya kamata kafin ma za a biya ka kuɗin ka kuma idon ba yi yadda ya kamata ba za a karɓi license ɗinka to yanayin saka ido ne ya sa mutane mutane mu suna bari daga nigeria suna aiki a nigeria su bari su zo nan kuma dole su bi dokan nan din saboda ne mm. saboda amma a Nigeria saboda kina nufin hukumomi ya kamata su kafa dokoki banda kafa dokokin a tabbatar cewa dokokin nan suna aiki mm. su tabbatar cewa eh duk wani ma'aikaci da suka ɗauka ya yi abun da aka ɗauke shi yi hmm. a tabbatar a saka ido a duba cewa eh ya yi abun da ya kamata a yi wannan ma zai kawo sauki hmm. tunda sai mutanen afirka din suna zuwa ƙasashen waje suna hmm. nan birtik yawancin ma'aikatan ma in ka duba za ka ga irin wannan na afirka ne masu suka yawa hmm. amma kuma suna bin dokoki me yasa saboda ne ana sa hmm. in ba su bi ba za a kore su za ma a iya kwace license su kwata-kwata ba za su iya aiki a ko ina ba malama saratu eh kamar yadda ta ce din gaskiya hmm. rashin wani tsari da za ya kasance yana sa ido akan ma'aikatan cewa Kin ga misali mu a Najeriya idan za a ɗauke ka aiki babu wani abu da ake baka na kamar a ce an baka wani kundi a ce wannan da shi ne zai tafiyar da aikinka misali babu wani tsari na cewa to wannan mu asibitin mun ba da ƙarfi ne a bangare kaza saboda haka in mun ɗauke ki aiki ki a matsayin ki na nasga abubuwan da muke expecting daga wajen ki zaki aikata. Wato kina nufi har yanzu da sauran rana a kaba Har yanzu da sauran rana a kaba sannan kamar yadda Dr. Khadija ta ce kuma babu sa ido bayan ba mu da ka'idar a rubuce saboda haka in mutum ma ya zo shi ya zo aikin a'a ya zo shi ya yi abin da bai kamata bane oho ba wanda ya sani saboda ba a bibiya ana gani to inda a ce ana bibiyan ku ba inda a ce gashi za a ce misali kin ga yanzu in ka zo aiki kana zuwa za ka yi clocking in mm. akwai za a ɗauki mm. yatsanka ko mm. a ga cewa kayi aiki sannan kana da abubuwa da zaka rarrike a matsayin ki na nurses da zaki ki amfani da su da za a ga cewa kin yi aiki kaza kin yi aiki kaza mm. baby za a yi assigning miki patient kaza a ce ke ce zaki kula da wannan patient a wannan shift din duk akwai tsari irin wannan to amma mu babu wannan tsarin gaskiya mm. kawai in an dauke ki kawai ana expecting komai za ki misali kinga a Najeriya mm. za a dauke ki aiki a matsayin ki na nurse a wani lokacin ke za ki aikin ki na nurse ki aikin likita za aikin cleaner za ki aikin ɗalla za ki aikin eh, psychologist eh, Wato nauyin aikin yana yi wa ma'aikatan jiya in yawa wasu lokutan. Yau ina nufin ba wai ma'aikatan jiya kaɗai ba kowa a asibiti suna da wannan badin ɗin. Misali wani lokacin za ki ga an aiko a likita zai ya kamata a ce eh, ka zo kai wani abu kaza sai ya ɗige kuma da wani aiki da wanda baya cikin tsarin aikinsa saboda me saboda babu wanda zai yi wannan aiki. To kullum ana kukan cewa ya kamata a samu ƙarin mata a fannin kula kiwon lafiya. Mm. Yaya za a yi a tabbatar da cewa waɗanda za su shigo su ma sun aiwatar da ayyukansu kamar yadda ake bukata. Gaskiya ina ga abin da ya kamata a yi shine a fito da tsari wanda zai raba wa kowa aikinsa misali a ce ga ka'idoji da in aka ɗauke ki aiki a matsayin ki na ma'aikaciya jiya ko a matsayin ki na ungozoma ga tsarin aikin da zaki mm. ga abin da ake tsammanin zaki a cibin a wannan lokacin ko kuma a wannan ranar ko kuma a wannan shift din sannan kuma ya kasance akwai sa ido akwai kuma bibiya kin ga yanzu a nan turai kowace rana sai an yi management meeting mm. a kowane award na jiya eh. za a ga cewa yaya aikin yake ya progress yake ya mayan problem ya za a magance wa'annan matsalolin sannan abu na gaba kin gane ba mu da ma'aikata sosai isassu mm. a halin yanzu kuma ana graduating nurses sosai mm. da likitoci sosai amma yanayin a gwamnatinmu ya sa ba ma a ɗaukar sa aiki suna nan a zube a gida bayan kuma a asibiti ana nan ana kukan babu mm. ma'aikata. Mm. A tabbatar an yi equipment asibiti da isassun ma'aikata sannan an yi kokari an samar da kayan aiki idan har aka yi haka kuma za mu so mu hawa feti. Dr. Khadija. Abu da zan kara a dan shi ne gwamnati ya kamata ta shigo mm. cikin wannan al'amari a gyara asibitotukan mu a saka kayan aiki sannan kuma a yawanci daukan aikin mu ba muna yi based on merit ba ne ba abin cancanta muna duba wa ka sani abin da yake kashe mana abin nan sosai don me zaka ga ga wanda ya cancanci ya yi wannan aikin sosai mm. amma ba a bashi ba saboda bai san wani a wajen ba mm. za ka ga wani wanda ma san ta ina zai fara ba amma saboda ya san wani a wajen an ɗauke shi an shi yana cikin abun da yake kake mu sannan kuma na biyu mm. akwai wani abu da nake gani a Najeriya kamar kuskure ne sosai muke wanda duk asibitoci da ka duba na gwamnati Za ka ga wanda ko ba na gwamnati ba ma private za ka ga cewa hospital management din mm. doctors ne yawanci suke yi da harkokin gudanar da asibitin gaba ɗaya ka ga cewa likitoci ne suke yi wanda ni wannan ina ganin shi babban kuskure ne don me likita ya karanta harkar likita ne bai karanta gudanar da harkar asibiti ba mm. wannan akwai special wanda sun karanta hospital management su ya kamata ana ba ma. Mm. amma kuma yadda aka sa abun din a Najeriya aka mai da shi likitoci ne komai duk wani mukami babba da ya danganci harkan asibiti zaka ga likitoci ne kamar yanzu misali a ce minister of health mm. a nigeria babu wani qualification da ka isa a harkan health ka kai wannan position na minister of health in dai ba kai likita ba ne wanda bai kamata ba ya kamata wa'annan ni a tunanina a ce hospital wanda suka yi nazari suka yi karatu mai zurfi akan bangaren hospital management su ya kamata a bama wannan harkar su za su san yadda za su gudanar su za su sai da ma'aikatan da za su ɗauka da kuma yadda za su tsara kundin aikin ya tafi cewa babu wani tangarɗa. Malama Saratu. Na'am. akwai abin da zaki dora akan abin da ta ce? Abin da zan ce shine ma'aikatan jiya ya kamata su ji tsoron Allah. Su sani cewa wannan aikin wannan misali nakan ni kin ga misali nakan sanar da ɗalibai na tunda na fara aiki a jami'a. Kan ce musu wannan aikin da kuke yi zai iya kai ka wuta ko zai iya kai ka aljanna idan ka yi shi da kyau baya ga samun riba da zaka samu a duniya na albashi da ɗaukaka da sauransu mm. zai kuma sa ka samu rahamar Allah sannan idan ka yi shi ba daidai ba to ka ci amanar aikinka ka ci amanar ƙasarka ka ci amanar kuma mutanen da kake yi wa aiki mu sa cewa a ranmu in dai za mu yi aikin nan to lalle mu yi shi yadda ya kamata maimakon ya kasance kuma ka zo kana yin abin da bai kamata ba a wajen aiki shi mara lafiya ya kamata mu san cewa yana da matsayi mara lafiya yana da kima kuma dole ne a tarare shi dole a ji tausayinsa kuma a yi masa jin kai domin ya samu sauki na abin da yake damunsa musamman mata masu naƙuda cewa gashi ana ƙaunata ana tsona ana tarairaya ta ciwon ma za ku ga cewa da duk da ciwon ma cutar takan za ta dan samu relief dai saboda wannan kulawa da take samu daga ma'aikata. Dr. Khadija kiran da zan yi ma mata cewa mu canza halinmu mu gudu tare mu tsira tare. Former U.S. Secretary of State mhm. Uh, Madeleine Albright a her speeches tana repeating wannan magana. Mhm. yana ne gini tana faɗan shi mhm. irin there is no special place uh, there is special place in health for women who don't help other women. cewa akwai wani waje na musamman a jihar nama na duk macen da bata taimaki mace ba maganan ta gaskiya ne haka don duk macen da bata ji tausayin mace yar uwarta ba to ina gaba wanda za ta ji tausayi ko da namijin ne da tana nuna tana nuna ne kawai don tana ga cewa akwai hanya da zai iya mata kuma darajanka a society ma ɗaukakan shi daban ne yadda aka ga kana treating mace. masu sauraro da hakan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai kuma makon gobe ku ji mu da wani sabon shirin ciwon mace yanzu a madadin bakin namu da kuma duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. mai magana alhaji musa amir garcia kebir najeriya yana ganin akwai wasu da ba su da fahimta addini ko addini ba gaban su yake ba ba su yi karatu ba su san me karatu ba sai kun zauna ba abin da ke yi sai zagin shugabanni da wani ya ce Allah ya tsine na shugaba da tsiniyar za ta koma kanka kuma kai ka wahala kuma kake samun wadatar zuciya shi kuma gaba yi domin babu inda addinin da ce ka tsine ma shugaba don ka rasa jan daɗi ko rasa abin da ake so. Assalamu alaikum wani da ɗanɗanɗa suna na Amadu Abacha Macina daga jihar Yobe. Dan ɓangaren Allah ku da dama domin in wa shugaban ma'aikata na wani kuma Macina wato PPM akan namijin kokarin da yake yi wajen ganin ya kawo ƙarshen matsalar karancin ruwan sha da muke fama da shi a yankin macer da kewayen ta baki daya hakika wannan mutum dpm na garbar hukumar na macer dpm yana kokarin matuƙa zai wajen kawo cigaba. assalamu alaikum jam'iyyar amurka sunana gamba barau fatasku daga tsohon kasuwa a garin fatasku alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi a yau na so da yi kira da kuma jan hankali zuwa ga 'yan uwan al'umma musulmai na duniya da najeriya ne da garinmu na fataskun baki da cewa Dan allah dan annabi an umarna mu kula mu kiyaye kanmu daga hallaka irin abin da mutane suke yi akan neman kuɗi yanzu abin ya wuce inshirin abin ya wuce tunanin duk mai tunani neman kuɗi ake ko ta yaya ya ke haram ya ke halar ko ta yaya assalamu alaikum boa hausa mai magana amadu abacha macina daga najeriya a gaskiya kwata-kwata ba ma jin daɗin irin musgunawa da wulaƙanci da ake yi wa tsohon sarkin kano mai murabus muhammadu sanusi na biyu ya kamata da an tsige shi bar shi ya gida abin da yake damun sa ya wata ya wai a sa su takunkumi a ce inda zai zauna ma sai an kai shi wannan kaskantarwa ne a gare shi. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri sahihan labarai da kaɗe-kaɗe